Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule muni Barma. Matakin hana bara a titunan birnin Yamai ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaka da harakar bara. Lamarin da kungiyoyin masu bukata ta musamman ke ganinsa a matsayin tauye 'yancin bil'adama. Mu makashi wanda ba mu gani, tunda dole na sai ka da wanda ka sha mashayinka. To za ka ganin bakin da aka gani ka a cikin rompon koko kana tahiya sai 'yan sanda su tsira ka su kama ka su da kai kamar kana bara. Kai kuma te kana kai. A farkon watan Mayun 2024 ne gwamnan Yamai Janar Asuman Abdu Haruna ya kafa dokar hana bara a titunan birnin. Bayan la'akari da yadda ake ƙara samun yawaitar mabarata galibinsu masu cikakkiyar lafiya. de cité ceux qui ont font un métier sont à la recherche de facilité. Gwamnan ya ce waɗanda suka rungumi bara a matsayin sana'a mutane ne masu son banza. Bara ta mai da su ragwagi. Alhali 'yan Nijar na kowace kusurwa a sabuwar tafiyar da ƙasa ta sa gaba. na ta fafutuka a kan ayyukansu cikin mutunci da daraja a yanda jama'a ta dukufa da ayyuka a gonaki su kuwa waɗannan bara suka baiwa gaskiya suna tara hannu safe da marece wani zubin ma suna barazanar jefa masu zirga-zirga cikin haɗari mun yanke shawarar kwashe su mu kuma mayar da su ƙauyukan da suka fito matakin ya taimaka wajen rage dandazon mabarata akan titi yayin da wasu bidiyoyin da aka yada a kafafen sada zumunta ke nuna ɗaiɗaiku daga cikinsu sun fara sana'a. Sai dai kuma abin ya ritsa da wasu ƙasassun da ba su da alaƙa da mabarata. Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman sun shiga yunƙurin ganawa da hukumomi domin an karar da su abin da ke faruwa, amma haƙa bata cimma ruwa ba. dalili kenan suka kira taron manema labarai kamar yadda malam musa nasir jigo a gamayyar ƙungiyoyin ƙasassu ta ƙasa federation de personnes handicapées ke ƙarin haske decision ta da an ka ɗoka ba a dama da mu ba to sai dai muka je holop an ce ga su an fara kama mm, person handicap masu bara da su kuma wanda ba su bara wanda ba su da person handicap tunda yanzu na mai kowa ya gani sai ka ga wanda ba su da lalura su sun ka yawa tunda mu mutanen mu ba kowane ne aka zakwa kama fi optic ko rompon ko cikin otal ko wasu minister suna wannan bara mu mutanen mu in ka gane su ko wajen masallaci na ko ko za su taya kasuwa ko a cikin unguwanni ne suka taya bara to shi na mun ka so mu ga gwamnan jiha nan na Niamey don mu gani wace shawara za mu bashi to abu bai samu mun ka gane shi ba to inda sun samu sun gane mu mu za mu ba su lalle hanyoyin da ya kamata gwamnati shiga. Menene abin da kuka fahimta me kuka gano? To abin da muka gano yanzu ka ɗauki annan cikin birnin Yamai misali da yawa sai ka ga mu makashi wanda ba mu gani tunda dole na sai ka tayi da wanda mashayinka to za ka gani bakin da aka gani ka a cikin rompon koko kana tahiya sai 'yan sanda su tseda ka su kama ka su da kai kamar kana bara kai kuma ta kana kake ga wurin nan kamar an danne mu hakin mu na 'yan ƙasa da ya kamata a ce muna da 'yancin mu Eh, kamar yawo libarma mm. kamar kowane ɗan adam mm. akwai misalai na faruwar irin waɗannan kame kame kan waɗanda ba su ba su gani ba akwai shi kwarai kamar misali akwai wani malamin makaranta wanda annan makarantar makafi yana bakin palais de sport ya hito an ka rike shi ya gwada musu kwamfutar kin shi shi fa ba dan barana ba saboda an gane shi da sanda ta makashi ne an ka rike shi ya hiddo musu sai da hiddo musu karta kashi ta sun ka gani ashe malamin makaranta na mm. kaga maharin da sai sun ka kyale shi yan uwanmu na mu gura mu suna ciki su ma wanda ana kama su akwai yan uwanmu kamar zabaya kana ganin su ciki akwai da yawa yan ka ɗauki masu ɗan um, su wadda bata ta yi ba hakan ga masu wani akcin deficient intellectual duk ƙasa ta duniya sai an yi protection social mai ƙarfi in akwai politik social mai ƙarfi to wallahi za ka ga bara nan zai rabiya. Kamar a ɗauki matakai na inganta rayuwar al'umma. Na al'umma haka nan na misali an ka ɗauka kamar yanzu cikin kwad penal namu na ƙasa na Nijar gaba ɗaya an haɗi suwa da suwa ya kamata su yi bara. Bara an hana shi haramun na amma sai an ka ce mutum wanda a na kasance kamar wanda adda bukata ta musamman ko ko wanda adda tsuhuwa sosai kaga shi cikin kwadu penal an ce yana ita ya bara akwai wanda zaka isko dan adam wanda shi an di kafa gare shi multiple kamar lur misali sai ka ga mutum na wanda gurmuna kuma makahona ko ko kurma na makahona ko ko kaji an ce ma wanga eh, gurmuna kuma hannuwan shi bai yi. to kaga irin wa'annan dole na gwamnati ya kamata ya ɗauke su don su samu su rayuwarsu da yawa in ka ɗauki ƙasashen laraba irin wa'annan har albashi ma gare su wanda gwamnati yana iya ɗauka su ya bashe su duk wata yana ba su wani albashi don saboda ba su iya wani aiki da akwai wanda bai iya aiki sai al'umma ta kama mai. Hmm, ka ce kamar kun so ku gana da gwamnan ya mai don bashi wata shawara wata shawara ce ka so ku bashi. Eh shawarar mun so mu bashi lalle ka ɗauka na farin bisa kan bara. Allah ma shi kan shi ya ce ma annabi kuma ya ce ma al'umma miskin gona shida. ya ce ku taimaki miskini duk wanda ya taimaki miskini kamar ya bani bashi kenan kaga zancen bara a ce kamar an bar shi kwamfletama a ko matsala shi gwamnati zai dibe ya ganin wani irin hali na ya kamata ya sa na kasassu cikin hayya don kwamfletama su barbara misali zan ɗauka ma abu guda a nan makarantar mu ta makafi ko ko nan ƙungiyar mu ta makafi da muna yin giriyaji muna yin kamar abin gwanda aka guga eh, karo ƙarfi abba a bamu wanda shi gwamnati ya ce misali bari ya zo ya sai kayan gana mutane masu bukata na musamman kamar in ka ɗauki example kin su mali duk ɗan kwangilan da an ka ba marshe sai ya zuwa sai 1% na kashi ɗari cikin kwangilarka na abin prodi kin da person handicapé ka yi to kaga duk wannan abu ya kamata a ce gwamnati ya shigo da su to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin shirin da producer Julie Lazarus Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ta goya halitta ta yi ta yi